Bismillahir Rahmanir Rahim. Suraj, kashi na sha hudu. Bayan kamar minti talatin, har yanzu gunjin kukanta ne ke tashi a cikin ɗakin. Sama da mintuna talatin kenan da ya bata magani, amma har yanzu ciwon bai lafa ba. Tun tana yin kukan da dukkan jarumtarta, har ta kai tana yin kukan cikin yanayi na galabaita. Hankalinsa ne ya soma tashi, wayarsa ya ɗauka yi kira namban dattawali shaida masa abin da yake faruwa su raje shiru yayi yana mai jin amsa da Dr. Walin ke bashi cikin rashin kwarin gwiwa ya ajiye wayar tasa bayan sun yi salamar Dr. Walin shiru yayi haɗe da zuba mata manyan idanunsa sosai zuciyarsa ta karaya a kanta wani irin tausayinta ne ya ji ya daki zuciyarsa duk wanda ya ganta a cikin irin wannan hali sai ya tausaya mata musamman yadda ta yi buju-buju da gashin kanta Ganin fashinta da ke ƙoƙarin sarkewa tsabar kukan da take yi. Maganganun Dr. Wali ne suka dawo cikin kunnensa. Baya jin zai iya aikata abin da Dr. Wali ya ce ya yi, sannan kuma baya jin zai iya juyewa garinta cikin irin wannan hali. Hali na wahala. Bai san me yasa yake jin son taimakonta ba tun farko. A yanzu yana jin ina ma da a ce tun farko bai taimake ta ba. Rinsa idanunsa da ƙarfi sakamakon yadda ya ga tana yi. bai da wani zaɓin wanda ya wuce ya taimake ta. Tashi ya yi nufi gadon, sautin bugawar zuciyarsa ne ya tsananta yayin da ƙirjinsa ke tsalle kamar zai faɗo ƙasa. Da ƙarfi bugun zuciyarsa ke harbawa, ƙirjinsa ne ke dokawa kamar zai faɗo waje. Yana ƙara ƙarasawa gaban gadon ya ja ya tsaya tare da kafe ta da idanunsa. Jin kukanta yake yi har cikin ransa. Hannayen rigarsa ya ɗan naɗe tare da fartolar ɗin da ke cikin ɗakin. Hita ya kunna ya tari ruwa. Ya tari ruwan zafi a cikin wani ɗan madaidaicin bucket. Towel ya ɗauka sannan ya fito daga cikin toilet ɗin. Ƙafarsa ɗaya sanya ya taka kan gadon. Bai san ta yaya kuma da ta inda zai fara ba. Hakan bai kamace ka ba, sannan kuma sam hakan ba aikinka ba ne. Sai dai kuma sosai yake jin tausayin halin da take ciki. Akalla ya ɗau kusan minti goma a haka, ya kasa aikata komai. yayin da ita kuma har yanzu take aikin kuka gaba ɗaya ta sake fita hayyacinta. Zama ya akan gadon ta da sanya tawul ɗin a cikin ruwan zafi. Hannayensa ne suka ɗauki rawa ya kasa koda kai hannunsa ne jikinta. Zuciyarsa bugu take yi. Hannunsa ya kai kan wuyanta ya ɗan taɓa. ya ba wani zazzaɓi sosai a jikin nata. Rinsa idanunsa ya tara kai hannunsa kan lafaffen cikinta. Tamkar wadda aka jona wa shokin haka hannayensa ke rawa. Da ƙiri ya ɗage rigar da ke jikinta, ya sama da shi. Still hannayensa na rawa, ya sanya hannu, ya ɗan yi ƙasa da siket ɗinta. Towel ɗin ya ciro daga cikin ruwan zafin tare da ɗan matsawa, ya rage ruwan zafin da ke jiki. Sake rinsa idanunsa yi tare da ɗaura tawul ɗin daidai kan cikinta. Wani irin ƙara ta yi tare da ɗan soma yunƙurin tashi zaune. Bai san sanda ya sanya hannunsa ya mai da ita ta kwanta ba. sai a lokacin ya samu damar buɗe idanunsa ya sauke su akan fuskarta hawaye ne kawai ke gangarowa ta gefen idanunta gaba ɗaya ta galabaita sake danna tawul ɗin yayi akan cikinta gani yayi ta sake rinsa idanunta a hankali yake ɗan matsa tawul ɗin a cikin cikinta ƙasa zai so mai da tawul ɗin daidai kan mararta ya tsaya yanayin yadda yake motsa tawul ɗin ne akan mararta ne ya sanya ta ji wani irin ɗumi na ratsa gaba ɗayan ilahirin jikinta. Sake mai da tawul ɗin ya yi cikin ruwan ta da ɗan matsewa. Sake manna mata ya akan mararta, haka ya dinga mata har tsawon wasu lokuta. A hankali kukan nata ya tsaya cak wani irin ajiyar zuciya take saukewa akai-akai. Numfashinta ne ya soma canza sauti, ya zama yana fita ne slowly. Duk wannan abin da yake mata bai bar shi idanunsa sun kai ga kallon jikinta ba. cikin wani irin yanayi na wahala ta kamo hannunsa ta kamo hannunsa nagu ta riƙe cikin nata da hannun ganin haka ya sa ya ajiye tawul ɗin a gefe ɗaran ƙofa waye ta da kawo bakinsa daidai saitin kunnenta a hankali ya soma hura mata iskan da ke bakinsa a cikin kunnenta daɗan ƙamshin turarensa ne ke ziyarta hancinta yayin da iskan bakin nasa da ke hura mata ya kasance garkuwa wajen samun nutsuwarta A hankali ta ji wani irin salama na saukar mata. Cikin wani irin yanayi, wucin numfashinsu ke gauraya waje ɗaya. Jinyar da sautin numfashin nata ya sauya ne, ya sanya shi ɗan ɗago da kansa ya dube ta. Gani ya tana fita da numfashi a hankali da alama bacci ne ya ɗauke ta. Wata ƙatuwar ajiyar zuciya ya sauke tare da ɗago da kansa daga ran rankwafawar da ya yi. Hannunsa da ke cikin nata ya kalla wanda ta damƙe shi gam. Ƙoƙarin cire hannun nasa daga cikin nata yi, amma ya ji ta sake riƙe shi gam. Cikin ɗan dabara ya samu ya zara hannuwan shi. Hannayensa ya ɗora akan kafaɗinta tare gyara mata kwanciya. Blanket ɗin ya rufa mata sannan ya rage mata hasken ƙwan wutan da ke cikin ɗakin. Tashi ya fita tare jawo mata ƙofar. Ɗakin shi ya koma ya kwanciyarsa. Ya jima kafin bacci barawo, ya samu damar ɗaukarsa. Tunda ta kwanta ba ita ce ta farka ba sai karfe takwas daidai na safiya. A hankali take buɗe gajiyayyen idanunta da suka kumbura, suka yi luhu-luhu da su. Kasancewa daren jiya ta yi kuka sosai. Tashi ta ta zauna a kan gadon ta da sanya hannu ta shafi saman mararta. Ko ɗigon ciwo ba ta ji a jikinta sai dai kasala kawai da ke damunta. Lamshi idanunta ta tana mai ƙoƙarin son tunano abin da ya faru da ita a daren jiya. Ita dai ba za ta iya cewa ga abin da ya wakana ba, amma tabbas ta san ta gan shi a cikin idanunta. sannan kuma ta ji da daddaɗan ƙamshinsa a cikin hancinta. Amma wata zuciyar tana faɗa mata cewar ba shi ba ne. Zuro ƙafafunta ƙasa ta daga kan gadon tare tashi tsaye. Ban ɗaki ta wuce ta haɗawa kanta ruwan wanka mai ɗumi. Sosai ta ji daɗin wankan da ta yi domin ya ƙara taimaka mata wajen warware mata gajiyan da ke jikinta. Cikin sauri-sauri ta zira kayan yunifom ɗinta. Safar ta sanya ta da ɗaukan school bag ɗinta. Duk da bata san karfe nawa bane yanzu, amma tabbas da dukkan alamu yadda ta ga rana ta bayyana da ɗau, ta san ta yi latti. Fitowa ta yi falon tana mai ƙoƙarin cusa wani littafin da ke ta cikin jaka. San bata lura da shi ba, kasancewar bata kawo a ranta cewa za ta gan shi ba. Ina za ki je? Muryarsa ta doki dodon kunnenta. Chuck ta tsaya daga tafiyar da take yi, tana da dawowa da kallonta zuwa inda ta ji sautin muryar tasa ta fito. Zaune yake akan dalin tebul ya sha kyau cikin riga da wando na sut amma bai sanya sut din ba. Sai dai tana nan a gefen gefensa a ji. Fakin shit din ne a jikinsa navy blue color wanda ta kara masa kyau. Kof ɗin ti ne a hannunsa yana sha kaɗan-kaɗan. Ba za ta iya jurewa kallonsa ba saboda sosai yake mata kwarjini. Dama zan je makaranta ne. Ta ba shi amsa cikin muryarta mai sanyi. Shiru yayi kamar ba zai amsa mata ba, sai kuma ya ɗago kansa ya ɗan kalle ta. Zo ki ci abinci, ya ce da ita a takaice. Duk da ta san cewa ta yi latti, amma ba za ta iya taɓa iya faɗa masa hakan ba. Ba ta san ta yaya za ta iya fara zama tare da shi ba, amma ya za ta yi. Karasawa gaban dani ɗin ta yi tare ɗan dunkursawa. Ina kwana, ta ce da shi cikin sassanyen muryarta. Kansa kawai ya kaɗa mata ba tare da ya amsa ba. A ɗarare ta zauna a kan ɗaya daga cikin kujerun da ke dining table ɗin. Food da kuma plate ɗin da ke gabansa ya turo mata, kana ya ci gaba da shan ti ɗinsa. sai ya ɗauka ya soma latsawa. Buɗe food flax ɗin ta yi, ta ɗan ɗebi abincin kaɗan. Gaba ɗaya ta kasa sakewa ta ci abincin, jin kan da take yi a takure. Duk abin da take yana lura da ita ta gefen idanunsa. Miƙewa tsaye tsaye tare ɗaukan suit ɗinsa ya sanya. Sai dai ɗan yi tafiya kaɗan sannan ya tsaya. Ba tare da ya juya kalle ta bai ce, Yau ba za ki je sukul ba, ki zauna a gida. Bai jira abin da za ta ce ba, yi gaba abinsa. Ba ta ɗauke idanunta a kansa ba, har sai da ya fice daga cikin falon. Yau ba za ki je sukul ba, ki zauna a gida. Ta maimaita abin da ya faɗa mata cikin ɗan nazari. Kina yana nufin ta zauna a gida kada ta je makaranta? Babu mai ba ta amsa, hakan yasa ta ci gaba da tsakalan abincinta. Bata wani ci abincin sosai ba, ta tashi ta koma cikin ɗaki. Yunifom ɗinta ta cire sannan ta dawo falo ta zauna. Ƙurawa TV idanu ta tana kallon yadda ake koyar da girki. Shi kuwa yana fita daga cikin falon, direct wajen lafiyayyar motarsa, kiran Range Rover, Blue Color ya nufa. Yana shiga kamar direba ya ja suka fice daga cikin gidan. Yau mitin suke da shi a Transcorp Hilton, saboda haka direct can suka wuce. Tun karfe tara da suka shiga mitin ɗin, ba su suka fito ba sai karfe sha ɗaya. Daga na ya wuce ofis. Ziyara kuwa da ke zaune a gaban TV, duk wani abin da ake koyarwa na girki ta ɗauke shi tsaf a kanta. Hatta abin da ta gani jiya a kicin wani mai kamar kofi, wato blender, yau ta ga yadda ake amfani da shi. Ashe abin markaɗe ne, ita bata sani ba. Suna gama koyar da girkin suka sako wani fim, shine abin da ya ƙara ɗaukan mata hankali. Bai ta tashi a gaban tibin ba har sai bayan sallah azhar. Kicin ta shiga cike da karambani. Yau ta ci alwacin sai ta yi girki. Ruwa ta zuba a cikin tukunya cike da karambaninta. Ta kunna gas. Duk abin da ta ga sun yi a cikin tibin ta riƙe shi yana kanta. Ruwa ta tafasa ta wanke shinkafa ta zuba. Firij ɗin da ke cikin kicin ɗin ta buɗe ta ɗibi kayan miya. sai da ta wanke su sannan ta ɗauko abin da ta ga sun yi markaɗe a ciki gaba ɗaya ta juye kayan miyan a ciki ta ɗauki blender ta kai gaban socket. Kamar da sun yi haka ita ma ta yi, ta juna shi a jikin socket ɗin. Ƙaran da ta ji yayi ne, kaɗai sai da ya kusa fasa mata ƙirji, don ba kaɗan ta tsorata ba. Can gefe ta zauna tana ganin yadda yake markaɗuwa. Ta ɗaɗo da ƙyar ta iya kashe socket ɗin. Duba shinkafar ta yi ta ga ta nuna. Haka ta sauke shinkafar ba tare da ta kashe gas ɗin ba. Da sauri sauri ta juya markaɗan a cikin wata tukunya. sannan ta sanya man gyaɗa a kan markaɗen. Da ita a garinsu haka suke yin miyansu. Ba ƙaramin jimawa ta ba kafin ta samu miyan ya soyu. Hmm, na ake yin ta, san ba ta san me za ta sanya wa miyan ba, don kashe mata tsaman ba. Haka ta zuba haɗi ta rufe miyar. Mintuna kaɗan ta kashe gas ɗin lokacin miyar ta yi. Komawa ta yi ɗaki ce wanka, wata doguwar riga blue color ta sanya mai kyau. Rigar irin Arabiyan gawan ɗin nan ce, sosai ta amshi jikinta zuciyar ta fara tas ta nufi kicin ɗin daɗi take ji yau za ta ci abincinta ba ta taɓa mantawa a wasu lokutan da dama a ƙauyensu idan ta yi girki idan babanta ya ci yakan yaba wa girkinta sosai sannan ita kanta inna ma'u idan tana cin girkinta har santi take yi haka ne ma ya sa aka sallama mata gaba ɗaya girkin gidan food ta ɗauka ta juya shinkafar a ciki sannan ta ɗauki plate ta zuba nata Miyan ta juye shi a cikin wata kula, gaba ɗaya kulolin ta kai su kan dining table ta ajiye. A kasan sofa ta zauna ta ɗan tankwashe kafafuwanta cikin ɗari-ɗari ta kai lumar farko na abincinta. Ta kai shi bakinta saboda a tunaninta miyan ta yi tsami sosai. Sai dai kuma kowar ta ci abincin ga mamakinta sai ta ji miyar ba ta yi wani tsami sosai ba. Hassali ma mutum zai iya ci hankalinsa kwance. sai ta ci abincin tana kammalawa ta je kicin ta wanke filet ɗin. Dawowa falon ta zauna, tana zama ta jiyo ƙarar hon ɗin motar shi. Tashi ta da sauri ta tafi jikin windo tana ɗan leƙen shi. Yatsun hannunta ta shiga murzawa a ranta tana cewa, Allah ya sa ya ci abincin nata. Tsaye take a jikin windon tana mai jiran shigowan shi. Amma kuma sai dai ga mamakinta har an share sama da mintuna goma bai shigo cikin falon ba. Sai ki gyara tsayuwarta ta yi ta da soma murza in yatsun hannunta. Bude kofar falon ya yi shigo. yana mai kokarin cire sut ɗin da ke jikinsa. Idanunsa ne suka sauka a kanta, amma sai ya saurin kawar da kanshi gefe, tare sawa cikin falon. Ajiye sut ɗin sai a kan kujerar, tare cire agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa. Kamar firiji ya je, tare buɗewa ya ɗauko gorar ruwa. Ɓalle murfin ya yi tare kaiwa bakinsa. Sai da ya tabbatar da cewa babu komai a cikin gorar, sannan ya yi wurgi da gorar cikin dosbin. Dawa cikin falon ya yi ɗauki sut ɗin shi, kana ya nufi hanyar bedroom ɗinsa. Gaba ɗaya ma ya yi kamar bai san da zamanta a cikin falon ba. Tana ganin shigewarsa cikin ɗaki, ta saki wani gauran numfashi. San ba za ta iya masa magana ba, kwarjininsa ya wuce gaba ɗaya tunaninta. sumi haka ta wuce cikin ɗakinta. Kwance yake a cikin jakuzi ɗinsa wanda ya sha haɗaɗɗen ruwan wanka. Daga kan kafafunsa zuwa ƙirjinsa gaba ɗaya ya lume cikin ruwan. kansa da hannayensa ne kawai suke waje yadda kyawawan idanunsa suke alamshe kana ya ɗan jingina bayan kanshi da jikin jakuza gaba ɗaya hankalin shi da tunanin shi baya tare da shi San kwana biyun nan baya cikin wata gamsasshiyar nutsuwa tunani da damuwa su ne abin da suka sako shi a gaba a kullum kuma a ko da wacce rana jin kansa yake yi tamkar wani bakon halitta ya sani a cikin rayuwar shi akwai tawaya sosai amma kuma bai son ya zama mai rauni sosai baya so ya zama mai rauni saboda haka bai son ya zama ɗaya daga cikin irin mutanen nan da ba sa iya riƙe damuwarsu shi kansu ya sani da a ce lafiyarsa ƙalau to ba zai iya taɓa kaiwa wannan lokaci mai tsawo haka ba ba tare da mace a kusa da shi ba menene matsalarsa mecece damuwarsa me yasa baya iya zama da mace ya san duk wayannan tambayoyin iyayensa suna da buƙatar sani amma me yasa ba sa tambayarsa Wannan tambayar shi ne abin da yake tambayar kanshi a kullum. Bai kamata don ya kasance namiji su sakar mashi ragamar rayuwar shi ba. Duk da cewa ya girma, amma tabbas yana da buƙatar kulawa iyayen shi a tare da shi. Wani numfashi ya ja ta da ruwa a lokaci guda. Wani irin tausayin kanshi yake ji, sosai yake tausayawa al'amuran shi. Bai san ta ya zai dubi wata mace ce yana santa ba. Haka kuma bai san wace mace ce za ta iya zama ta jure wa lalurar shi ba. Ba zai taɓa yaudarar kanshi ba, saboda ya san babu wata macen da za ta iya jurewa zama da shi a yadda yake. Musamman ma idan ta san katuwar matsalar da yake tare da shi. Ya sani shi mai rauni ne a ko da yaushe. Safe, dare, rana, babu wani lokacin da zai zo masa yana cikin farin ciki da walwala. Sau da dama yakan ji kamar ya yi ta kuka, ko da zai samu salama. Rage kuncin da ke cikin zuciyar shi, sai dai hakan baya samuwa a yanzu. sakamakon zuciyarsa da ta yi tauri. Haƙoransa ya sa ya ɗan ciji labbansa da ƙarfi, shi kaɗai ya san me yake ji, haka kuma shi kaɗai ya san kalar ƙuncin da yake ciki, saboda shekara goma kenan. Da haske ya guje wa rayuwarsa, a zahiri a cikin haske yake a rayuwarsa, amma kuma idan aka dubi bayansa, duhu ne dilim. Kalluwa, cikin rashin kuzari haka yi wankan tare da ɗauro tawul akan waist ɗinsa ya fito daga cikin toilet ɗin. Zama ya akan gado tare da ɗaukan mayinsa ya soma shafawa, yana kammalawa ya feshe jikinsa da body spray mai daɗin ƙamshi. Tirikwata jeans da white t-shirt ya sanya. Laptop ɗinsa mai ɗauke da tambarin Apple a saman murfin ya ɗauka, tare da ficewa daga cikin falon. Ajiye laptop ɗin ya yi a kan rug tare da buɗe firij ya ɗauko goron Pepsi mai matuƙar sanyi. Zama ya akan rug ɗin tare da tankwashe ƙafafunsa Buɗe laptop ɗin shi ya soma gudanar da aikin shi kamar yadda ya saba yi a kowace rana. Ziyada kuwa komawa ta yi ɗaki, ta yi kwanciyarta, har ta fara bacci ta tuno da cewa wulaƙanta abinci ba kyau. Hakan ya sa ta fito saɗaf saɗaf. Kan dani ɗin ta nufa, abincin yana nan kamar yadda ta ajiye shi. Ɗaukan kulan ta ta fice daga cikin falon. Daret wajen mai gadi ta nufa ta same shi a zaune shi da da direba suna hira. Kulan abincin da ba su duk da ba su san menene a ciki ba, sai da suka yi mata godiya. Ita kuwa ta juya ta koma ciki. Zama kamar direba da kuma mai gadi suka yi, suka ci shinkafa da miya. San ba su ji wani abu na alamar rashin daɗi a cikin abincin ba. Haka suka ci abincin suka yi nak. Washe gari tun karfe bakwai yau ta kammala shirinta bayan ta yi wankan tsarki. Saboda tun jiya da yamma bata ga komai ba. Hakan yasa ta je a jikinta cewa ta samu tsarki. Karfe bakwai na yi suka bar gidan. Zuwanta ya yi daidai da zuwansu na suma, nan suka zauna suka soma taɓa hira kafin shukura ta zo. Bayan sati biyu, alhamdulillahi a yanzu sosai ziyara take gane karatun da ake koya musu. Duk da cewa turancin har yanzu yana ba ta wahala, sannan kuma ba ta iya wani abu sosai daga cikinsa, amma duk da haka sosai take gane karatun saboda kullum idan malami ya zo ya musu lakca yana fita na sama za ta ƙara fahimtar da ita. Yau suke shirye-shiryen fara yin test da haka daren jiya kusan kwana dai tana biye karatunta. Ta yi karatun mas ɗinta da aka yi musu tun daga zuwanta har kama daga wanda aka yi bata na duk na sama ta yi ƙoƙarin wajen ganin ta koya mata. Sun yi test ɗinsu lafiya inda kowane ɗalibi da ke cikin aji yake sa ran ya cinye. Ita ma ziyara ta yi ƙoƙari sosai. domin kuwa a cikin kwashen ɗin huɗu aka ce ta su amsa ta amsa uku kuma a ranta ta san cewa za ta ci duka uku. ko da aka raba musu fefa ɗin test ɗinsu ta samu 6 ta samu ɗayan da bata yi ba kuwa ta samu 0 domin dama shi ne kaɗai ke da yawan maki har huɗu. duk da haka ma ta ji daɗi sosai kwana biyun nan gaba ɗaya ba su da wani hutu ko a cikin school kullum cikin karatun test suke ga exam ɗinsu da ke gab da gabatowa. Kasancewar exam ɗin third time ne shine zai kai su SS2. Hakan ne yasa gaba ɗaya hankalin ɗaliban da ke cikin school ɗin a tashe yake. Domin kuwa mutukar baka ci exam ɗin ba, repeating za ka yi, babu ruwansu da kai ɗan waye ne. Ɓangaren ziyara kuwa abin ya haɗe mata sosai. Domin kuwa ta dage tana koyon karatun da aka yi a baya kafin ta shigo, ga kuma wanda ake musu a yanzu hakan ya sa gaba ɗaya brand ɗinta ta ɗauki caji sai dai kuma cikin ikon Allah da kuma tsananin nashinta da ta sanya wa aranta karatun yana zama a kanta sosai a yanzu kwata-kwata ta daina haɗuwa da siraj ba ta sanin fitarsa ba ta kuma sanin dawowarsa duk da kuwa tsananin son ganinsa take yi amma hakan baya samuwa a gare ta to masu saura! a nan za mu dakata a kashi na sha hudu sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na sha biyar Kar dai ku manta da yin subscribe kana ku taɓa alama ƙararrawa domin ku dinga kasancewa da mu a kowane lokaci.